a dai watan yunin shekarar ta gabata ne na 2014 mayakan boko haram suka sace bajamush mr nij elbahar robert kusa da masaukinsa da ke cikin garin gombe a arewacin jihar adamawa kana kuma daga bisani kungiyar ta boko haram ta fitar da sanarwar cewa ita ta sace shi to sai dai kuma yanzu haka al'umman garin gombe na cikin farin ciki game da kubutar da bajamushin da sojojin kasar kamar suka yi a ranar talata gaskiya mun ji daɗi sannan kuma na biyu da taban anguwanmu ga bakin daya inda aka karfi ba je suna nan suna murna suna farin ciki suna ta don saboda ana farin ciki da samun sa da aka yi me yasa kuke farin ciki dottijo nawa mai albarka sannan samun sa da muka yi mun ji daɗi da shi muke murna eh gombe yanzu ga bakin daya yawanci duk inda ba mu na yayi alheri dai ana nan ana jin daɗi ana farin ciki gaskiya jama'a ba suna jin daɗin mutumin nan yanzu da farin ciki da aka yi da ranar sallah ne saboda hali yana da hali ne na gari yana da taimako akwai ranar da aka ɗauke shi ya gyara mana bowl na angonmu bayan an dauke shi yau da take ma magana din nan baya aiki. Wannan da yana zuwa ne yayin da al'ummomin yankin Gombin da kuma sauran wuraren da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewacin jihar Adama ke ci gaba da mai da martani game da kiran da gwamnan jihar Mr. Balajan Gilari ya na cewa ya kamata a dage zaben da ke tafi har zuwa watan Afrilu batun da ya jawo martani a ciki da ma wajen jihar Adamawan. wannan ba mu goyon bayansa. ba mu tare da shi a wannan tafiya mu muna so a yi zabe a kawo mana shugabanni masu adalci mu zabe sosai ma kuwa eh to muna shirin mu yi zabe gaskiya wannan gwamnati mun dube ta shekara da shekaru duk shekaru da ta yi nan duk muna cikin tashin hankali sai fa muke so mu gwada wani gwamnatin kuma mu gani to sai dai kuma da alamun abu na fa za a samu sauyi ne a jihar Adamawa Taraba ganin ma yadda jama'a suka zaku da kuma wa zaben batun da yan siyasa irin su Honor Daniel Isha Gani wani dan majalisar dokoki a jihar Taraba daga mazabar Ukari ke ma dangantawa da gogorar sauyi ba da je kamfen ba ana tafiya da shojoji da bindigogi da ka je neman a wurin talaka me da dokan bindiga me na zuwa bana ka je ka roki talaka ka gaya mishi aqidanka me manifestation dinka in ya ga ya dace da abin da ya abin da ya zabe ka amma ka je da bindiga kana threatening din shi a yana gani ka zo yaki ne ka zo mishi kwace ne ka zo mishi danniya da murdiya kashi tamanin zuwa casa'in ba su tare da jam'iyyar pdp amma kaga wai su da su zo yan kazagi su zo nan suna bude gari suna gaya ma shi ko acting gwamna ko jam'iyya da su iya kawo kuriya da su mutum ya koma ƙauyen shi ya kawo kuriya sai mu tabbatar cewa shi dan pdp ne ko kuma zai iya delivering pdp amma ni na tabbatar maka na zaga na ji abin da talakawa na suka faɗa na san kuma mu a ukarin mutum zai iya sadakar da rayuwar shi ya kare abin da ya jefa a cikin akwati ibrahim abdulaziz sashin hausa na mara amurka daga jalingo a najeriya